ga abin da shafar gani annabi ya fassara a cikin littafin su tadiru mujalladi na farko shafi na ɗari da da biyar babu sini babu da yake magana a akan harfi shi ne yake cewa ita waƙa a karan kanta a mawaƙi idan ya gaina yin waƙa a cikin mafarki to wannan kamar wata magana ce na umarni da kyakkyawa da hani da mummuna saboda yawa cikin waƙa ana samun wanda yake yin waƙan yana yin hani da mummuna kuma yana umarni da kyakkyawa wani lokacin tana yi nuni a bisa ƙarya da da'awa ta ƙarya da faɗin abin da bai dace ba in ya zamanto waƙar da ake faɗi babu aya ba hadisi sai zagi da zambo kai idan mutum ya mawarkin mawaƙi yana nuna cewa wani mazinaci ne da wanda ya sha giya da sauran abubuwan da ba su da kyau saboda halayen wasu daga cikinsu ne ko kuma su ja a irin wannan hali ɗin jama'a mawarkin mawaƙi yana da bayani da yawa sai dai a riƙa bibiyar mu a mu da muke sa a editing muna yi ma kowa fata alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai